دكوكي قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم واتاني رحمه من عنده فعميت حرمت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون sai annabi Nuhu ya ce da su Ya ku na ku bani labari mana, in har na kasance akan hujja daga Ubangiji na. wadda take ba da shaidar gaskiya ta kuma take wajabta muku gaskata ni, ya kuma bani jin kai daga wurinsa, shi ne annabta da manzanci, sai aka ɓoye muku wannan ɗin. Saboda kun jahilce shi, yanzu kuna ganin za mu tilasta ku akan yin imani da shi, mu shigar da shi cikin zukatanku da ƙarfi, ba za mu iya haka ba, domin wanda yake datarwa zuwa ga imani shi.